Assalamu alaikum barkanmu da haka. a yanzu bari mu aiwatar da abin da muka koya a baya a aikace mu gani misali idan na rubuta yanzu idan muna so mu gyara waɗannan rubutun za mu iya kamar haka yanzu sunan makarantar nan da muna son ƙara mishi girma sai mu zo mu rufe sunan kamar haka shi shikenan sai mu zo wajen wannan lambar sai mu ƙara mishi girma mu ce ya zama kamar ashirin da takwas ko talatin da shida haka to shi kenan idan muna so ya kauri sai mu zo wajen wannan din bold kenan sai mu latsa shi haka ya yi mana kauri kenan idan muna so mu canza salon rubutun sai mu zo nan wajen calibri body ɗin mu yi haka kenan sai mu canza rubutun gashi sai mu canza salon rubutun kamar haka shikenan yanzu wannan dr hafsat din idan muna so mu canza mai salo sai mu rufe rubutun haka sai mu canza girma mu kara mishi girma ya kai ashirin da takwas to gashi sai dai ya zama siriri to bari mu ƙara mishi kauri mu gani shine sai mu zo daidai wajen wannan biɗin ɗin gata nan sai mu latsa yanzu ya zama kalmar kuma waɗannan kalmomi na dr hafsat sun yi kauri kenan idan muna so mu mai da shi tsakiyar takardar sai mu zo daidai nan wannan nan nan sai mu latsa shi kenan yanzu ya koma tsakiya yanzu arabic department din nan da muka rufe shi shi ma mu ce muna so mu sanya mishi kala kalar blue idan muka zo nan sai mu latsa haka sai mu zo ga blue shi kenan in muka latsa yanzu ya zama blue to shi ma bari mu mayar da shi tsakiya sai mu zo nan kenan sai mu latsa ya koma tsakiyar takardar kenan to idan muna so shi ma mu canza mai samfuri da na latsa nan shikenan sai in zaɓi irin rubutun da nake so ya koma misali wannan da na latsa shikenan ya koma irin shikenan na gode allah ya taimake mu sai mun gamu a darasi na gaba